ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ya kai wannan manzo ka ambaci ranar da mala'ikan da aka wakilta shi da busa zai yi busa ta biyu a cikin ƙaho sai dukkan waɗanda yake cikin sammai da ƙasa ya firgita sai waɗanda Allah ya togace su daga firgita saboda falalarsa kuma dukkan halittun Allah za su zo masa a wannan ranar suna masu biyayya da ƙanƙan da kai